نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما لا السلام عليكم يا عيفة يا عيفة ببادة الله يجمعكم إنا لله وإنا إليه راجعون muna sanar da ainihin rasuwar Sheikh Aminuddin Kano wanda yake babban malami ne ya ba da gudunmawa addinin musulunci kusan shi ne Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar bayan matsayin shi na limamin masallacin da'awa nasarawa GRA a nan Kano ya shahara wajen haɗa kan al'ummar musulmi wuri guda ya yi rubuce-rubuce nau'i daban-daban sannan ya zama kusan wakilin saudi arabia da bangaren fannin daura wancan lokaci allah ya ji shi, allah ya rami shi allah ya gafarta masa yana tuna mai yana da littattafai guda biyu muhimmai akwai littafin sanu jahilun kabir ah. wato ya yi bayani akan tarihin shek usman bin fodiyo mu ya yi bayanai sosai wani malami a saudiya ya tambaye shi ce hmm. kuna da babban malami a najeriya da eh, ya wannan wannan littafin sai kama sai ce ga shekaran sannan yana da littafin sharhin ahalari wannan ahalari da muke karanta a ah. zaure ya yi sharhinsa kuma sharhi mai kyau ya yi shi mujalladi guda daya so dr aminu ne babban malami ne kuma yana daga cikin malamai na farko farko masu dawa zuwa ga sunna kuma ba ya iya ganin bidiya ya shiru idan an yi abu a kano ko waye ne ko sarkin kano ne zai fito a masallacin sai ce wannan abu ba daidai ba ne In a tara jama'a ya eh. so ba na bidiyo ce bai kamata mutane su je ba saboda ka baya baya bari ta kwana balla tana abu a masallacin akwai littafin da ya rubuta a kan shi a hausa yawa da hausa musamman ya rubuta shi a bayani kare karara kuma malami ne wanda ya samu karbuwa a kasashen larabawa nan duk da cewa bai yi karatu a kasan larabawa amma kuma yana larabci za ka ɗauka ba larabe ne kuma Allah ba shi fahimta da basira gaskiya samu irin su yana da wuya haka dai na roƙon ubangiji ta ala ya gafarta masa can sau ya rasu ko ya eh, haka ce ya je ya je cinya Allah sarki Allah cikin sa Allah mun shesa ta masa ya sara ma cikin amin ya rabbul alamin to malam tambaya ta farko mai ita yana mai cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya karance izo daya sau sittin yana da ladan saukar qur'ani a yana da ladan ne wa'annan harufan da ya karanta ko ne harafi ke ladan ladan goma ko da ka adadin iya abun da ya karanta ne amma saukan qur'ani kuma ya fi kakkai dinga maimaita a ɗaya saka dai ko da ka sauku izo ɗaya sau sittin saukan qur'ani ka karanta daga bakara har nasi ko daga fatiha har nasi kuma ka ga me alqur'ani ya kunsa wace aya ka bi kanta ba dai zama daidai da wanda zai dinga ta izo ya saka dai wanda ce to malam in aski ne fa wanda ba musulmi ba zai iya ma wanda tun da cewa ga da kiso da sun ai musulmi shi ba ce alawara ne da gashin sa wajen hmm. wanda ba musulmi ba mace sai aka yi magana ta hmm. wanda ka wanda ba musulmi bai yi maka aski hmm. ba za musulmi kuma ya fi to assalamu alaikum wannan ce malam mata ce tsakaninta da mijinta da saduwa ko ba saduwa ita duk ɗaya ne asali ma in suna saduwa ba abin da take ji sai zafi to malam wannan matsala ne to matsala ne amma sha Allah za ta bushe ai in ba ta bi an halitta ta ne haka ba ah. wataƙila nan gaba za ta daina ci don akwai matan da ba sa jin daɗin saduwa sai sun haihuwa uku kawai sai ta haihuwa biyar sai ta haihuwa sau biyar take fara jin daɗin saduwa kawai kuma za ta dinga jin zafi saboda kuma ku wannan kwata-kwata saboda ka danganta da irin ɗabi'ar mace sai abun ya zama kamar ciwo akwai maganin sa. sai bincika akwai abubuwan da za ta sha wanda insha Allah za su hana ta jin wannan radari ne wannan kuma ta ce salamu alaikum daga daga amina mai malam na yi tsarki sai na sadu da mijina sai ya dawo bayan mun sadu mai hukunci shi jini ne nan ba damuwa wannan tun da lokacin da sadu babu shi hmm. yanzu da ya dawo kuma sai a saurara wannan ce assalamu alaikum malam suna na muntaziru hmm. amma an fi kira na da zero malam menene ma'anar muntaziru da kuma zero to muntaziru dai da shi ne haka ma'anansa mai sauraro mai jira hmm. amma zero kan ba da <laughs> sun bata maka sunan ba su ya faɗin muntazir in ba da suka ce maka zero hmm. assalamu alaikum malam limamin ashamli in ya karanta fatiha sai karanta ayan nan mudahammatan shikenan sai ruku hmm. har muka sallar mai hukuncin sallan ta yi amma ba haka aka fi so ɗan dan ƙara karatu don wasu sun abin nan sai maganar karanta sura sunna ne ko ko ma ya kuma a wanda zai tsaya matsayin sura shine kamar aya uku eh. wato za ka karanta ka karanta akalla aya uku Kar ya gaza aya uku sai kai ruku kamar a ce ka karanta suratu inna ina karfafa kaga wannan sura ta kautar aya uku ce to amma in mu ce karanta aya ɗaya mu yayi saboda mai faqara kuma ta yassara qur'an kaga wannan shine ma ta yassara hmm. na'am malam mutum ne yana gina masallatai amma yana cutar da makotansa ya hukunci idan ba ya halatta a zamanin manzon sassama kawai ne zuwa hadisi an yi wata mata aka ba shi labarinta cewa tana kiyamun ne kullum da daddare sallah take kuma tana azumi da rana amma tana cutar da makwattanta sai manzo Allah ce hiya fi nari tana wuta to kaga akwai bukatar mutum ya mai da hankalin sa dangane da abin da ya shafi haƙƙin makwacci ai haƙƙin makwacci babban ne Allah ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har sau hmm. wallahi ba da imani wallahi ba da imani wallahi ba da imani sabai suka ce da kalha ba wa khasura man ya rasu wannan ya tafi a tsarawa ne sai ce man la ya manu jaruhu wa ayyahu Hmm. wanda makwabcinsa baya amincewa shirinsa wani makwacinsa na tunanin zai cutar da shi hmm. to kaga ya kamata mutum kula da makwabci kuma wani hadisin man kana yin billahi wal yawmil akhir fal yakul jar wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya tare da makwacinsa hmm. ya kyautata makwacinsa kar ya cutar da makwacinsa kai har manzala sa ma ya ce ma zala jibrilu shine bijari hatta banantu annahu sai warisu jibril bai gushe bai na ta wasiti da makwabci a kula da makwabci a kula da makwabci hasan ne da ne zaton za a sa makwabci cikin jerin masu gado a ce makwabci zai gaji makwabci saboda girma, haƙƙin makwabci saboda aka cutar da makwabci babban al'amari ya baya halatta ka daraja makwabtanka su ne za su maka shaida in ka mutu in su maka shaida sai mala'iku su ce amin kyakkyawan shaida kenan in ko ba ka za su maka mummunan shaida na ma mala'iku za su ce amin don an wuce da wata gawa a gaban manzana su sama sai aka yi biyan alkhairi tare da ita Wanzu Allah ya ce ba ta tabbata masa aka kawo wata gawa ko sai aka faɗi shari kan ta da aka wuce da ita manzo Allah ya ce ba ta wajaban sai sabai suka ce waje ba. sai ce wanda kuka yi bi alkhairi a ta din nan aljanna ya waje ba mata hmm. wanda kuka faɗi shari a ta kuma wuta ne ya wajaba mata an tun shahada Allah fi abu wani shaidun Allah ba ka ba wanda zai ba da labarin kai da makwacin ka babu wani da ka kai da makwacin ko makwacin ko ba musulmi bane ba a yadda ka cutar da shi ko addinin ku ba da yawa ka kyautata masa karka cutar da shi na. ya saka shi. to walan ga wata tambaya mai labari mm-hmm. farko tukunna assalamu alaikum zuwa ga zauren fatawa malam ya ibada allahumma taqabbal siyamana wa du'a'ana jami'an malam ga tambaya na fara na fara azumi amma daga hudu na kasa saboda ban iya ban rike yunwa saboda ulcer sai na ce ko dan ya haɗu da laulayin ciki ne sai amai sai na bar azumi na ce in na haihu sai na biya to gashi na haihu amma ya zo da matsala har ya kai ga tiyata yanzu wata biyar gane bana wato gane bana azumin kenan ya zo to na fara dai ina isarwa da kyar tare da shan magani to in na gama ban kasa ba me matsayin na bara in kuma na bana na kasa irin zan kirga waɗanda na sha zan yi ya haɗu da na bara a matsayin bashi ko kuma duk ran da ban biya ba a ciyarwa zan yi don na saboda abin ta ɗebo labari sai sauran abin ya katse shi sa kullum ga cewa ta ta mu ba ba fitar mana da shi to wannan da nuna ba ta da lafiya gida walsa ne kin damun ta ba ran ta ya hudu kawai sai ta sha hmm. kuma ta tamani in ta haihu ko za ta iya ramawa ta samu ta ramawa yanzu kuma bana ta kan iya yi to kaga akwai sauki kenan da da daga daga so idan idan ta yi na za ta yi samu ta yi na bana gaba daya yanzu baɗi kuma a yi bayan azumi sai tara mana ba bana kuma in ta yi ta huta ba ta iya rabi ko ta ɗan dinga hutawa tana yi kaga za ka iya yin wasu adadi na ramadan ko goma sha biyar ko ashirin misali sannan bayan ramadan din kuma za ta rama nan ma ta dinga yi tana hutawa tana yi tana hutawa har ta rama abin da ake bi matuƙar za ta iya haka to wajibi ne ta rama wannan azumin sai in kwata-kwata ciwon ya hana yin azumin gaba daya to wannan kuma sai a ciyar kamar yadda shari'a ta tanada na'am sa ka alheri kuma wannan sai tunatar mu za mu sanar da masu turo tasa-tasai da Allah kar wani ya turo tambaya ko ta dade ba karanta ba to muna tabbatar muku akwai tambayoyi da dama saboda an ɗauko dogon labari sun zo tsakiya sun katse har sai nuna wani dogo dogo dogo dogo ma'ana da sauran bayan da mun ji ma sai maga ainihin fatawar ba ta fito ba saboda abinda ake nema ma wataƙila yana karshe shi ake nema a cizgo don Allah sai a kiyaye a kula a dinga fito da abu wanda yake kwallo shi ne ake so a yi tambaya kai a yi abin tura kira summary Allah ya taimake mu na gaba malam ce assalamu alaikum malam amun bayani akan shirka thank you from Usman Aliyu to shirka ne shine babban laifi da aka saba wa Allah ta'ala da shi wato babu wani laifi a duniya wanda ya kai shirka shine azamun ma na anhu girman abin da Allah ya hana kamar yadda tauhidi kishin shirka shine azamu ma amara Allah mafi girman abin da Allah ya koyi shi ya sa in Allah ya ce a yi bauta masa shi kada sai ce kar ai shirka muhammadullah wala tushriku bi shi wa qabanna wannan bauta Allah subhanahu wataala kada kuma sami shirka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya, so haka ka bauta Allah shi kada ka masa shirka shirka kala biyu akwai babba akwai karama babban shirka shine ka sarrafa wani abu na ibada ga wani Allah ka hada bautan Allah da bautan wani abu daban ko mutum ko ma mene to wannan shirka shi yana fitar mutum daga musulunci gaba ta sannan kuma yana da mamman da shi a wutar jahannama in mutum ya mutu yana yin sa wanda ubangiji ta ala ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa ba ya gafartawa in an masa shirka amma duk abin da ba wannan ba Allah yana gafarta shi sannan a wata aya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'awahu an-nar ma lizalimin min ansar duk wanda ya Allah ta'ala shirka an haramta masa aljanna makomar sautar jahannama ne ba wanda zai tamake shi ana shiga da hmm. shi wutar jahannama shirka shine babban laifi kamar da manzon sama ya ce ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir qalu bala rasulullah qala al-ishraku billah wa huwa kullu ba ba ku laifin ba ba ku labarin laifin da ya fi kowane laifin girma ba sabai suka ce eh sai ce yi wa Allah shirka da sabawa iyaye wato da cutar da iyaye mm-hmm. to shirka babban al'amari ne wanda kan sa mutum ya fita daga musulunci kuma ya dawo da shi a wutar da hannun musu shirkan nan misali sakamakon mu ce je hukunci sujjada shirka ne ko ya wani daban mutum sujjada shirka ne ko yana bautan Allah yana zuwa yana bauta wani yana masa nafila kamar ka samu mutu ya samu kabari ya masa nafila raka ko koyo kabarin sujjada ko yawa kabarin dawafi wannan shirka ne ba wanda ake wannan sai Allah ko kuma mutum ya daga hannu ya ce zai roƙi wani ya biya masa bukatarsa ko ya shi lafiya ko ya bashi wadata ko ya yi masa wani ciwo da yake damunsa Kuma sai haka ya yi ridda ya yi shirka a addinin musulunci don ba ne wannan ayyukan sai ubangiji subhanahu wataala shine kawai kuma wannan abun sawa'un gunki ne ka ko mutum ne ko dutse ne duk ne wannan shi ake cewa babban shirka wanda wajibi ne mutum ya kula kar ya je fada a cikin wannan don zai tafiyar masa da imaninsa gaba ɗaya kuma ya sa ya dawo ma a wutar jahannam shi sa ibn qayyim yake cewa fa shirku fa hadarku fa shirkun zahirun zal qismu laysa bi qabilin kufran wa huwa ittikhadhu niddi rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati dayyan yace shirka akwai na zahiri shine babban shirka ka kiyaye shi shine ka sanya wa Allah shi. kai zama kana abota wannan abu tare da Allah sawa wannan abun mutum ne ko dutse sai ka ga mutum ya daga mai na roƙon wani a kabari ko wani ko wani abu daban in mutum aka yi shirka mun ba abota wa qala rabbukum ud'uni astajib Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku ko ko mutum ya zo yana tamanin rahama a wajen wani ba wurin Allah subhanahu wataala kamar yanzu wani ya ɗauka wani daban ne ko wani shehi ko wani zai bashi abin nan eh, hmm. aljanna sai kaga suna talabon aljanna sai ba ka aljanna Allah ta ala shi ne kwami aljanna hmm. wani abu na sanin shi ke shigar da wanda ya masa da'a bai masa shirka hmm. shi ke ba da shi to in ka ɗauki da cewa aljannan ka tana wajen wani wani ne zai baka ba Allah to kaga ka kaunaci rahamar wannan mutumin ba rahamar Allah ba subhanahu wataala mutum ya yi rinda zai shiga wutar jahannama kuma na abu akwai shi da yawa yanzu a rike wasu ana ganin su masu bada ajiyar. ko kuma ka ji tsoron sa kamar yadda ake jin tsoron Allah ma'ana maimakon Allah kake nema ya kare ka daga wutar jahannama wani shi ne zai hana shigar da kai wutar jahannama kuma sai kashe ma rinda da wannan abu ya san Allah ko kuma ya so shi kamar yadda ake son Allah ka so shi ta yadda duk abin da ya faɗa daidai ne ko kuskure ne ko shirka ne kai ka kare da daidai ne saboda son da kake yi idan mutum ya haka ma ya yi ridda ya yi babban shirka ya sa wani ta lafiya min annas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa alladhina amanu ashaddu hubban daga cikin mutane akwai wanda suka rike wasu kishiyoyi ba Allah ba sai suke son su yi son da yake da ake Allah ka ji mutum ya so wani kai ba ma son da ake ra yanzu wasu suna son wasu mutane fiye da yadda suke son Allah idan an abu inda zaka gane haka ne in an ce Allah mutum bai zai ji komai a ransa ba in an ce manzala sa sama ba za ka ji komai amma ana faɗan malamin ka ko shehin ka sai ka ji mutum ya ji wani ras a zuciyarsa kuma maganar Allah ba za ta zama tana da muhimmanci a wurin sa maganar wannan mutum to kaga daga nan ka so shi fiye da yanda kake son Allah to in ka ta son sa da Allah ma ubangiji subhanahu wataala yace mutum ya rika ka rike shi shine abun bauta hmm. abun bauta yanzu yahudu hmm. da su subhanahu wata ala ce ta a ahbarahum wa rubbanahum arbaba mai dunillah hmm. sun riƙi malamansu da waliyansu a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba hmm. da aka da manzo da karanta sabon sa wannan ayan Abi bin Hatim at-Ta'ila bai bude ne musulunta sai ce lasna abudu sai ce ba bauta musu muke wa ya rasulullah Ah, to Allah ya ce suna bauta musu shi ko jawa wata to bai gani ne ma'anar bauta sai magana sun aike masa ba suna halatta muku haramun ku yadda cewa halal bane yace a wannan akwai ba suna haramta muku halal ba abu halal in sun ce haramun ne sai ku yadda haramun bane yace eh, wannan ka akwai sai ce to fasir ka ibadatu wannan shine bauta musu da kuke umurnin ka komai na shari'a ka wurin ta kake ka ba ka baka na Allah shi kenan ka dauke shi abun bauta ya ce to wannan shine bauta musu da kuke to kamar yadda ya kudu suke bauta wa malamansu da waliyansu to a wani al'umma ma an samu wannan masu bauta wa malamansu da waliyansu shi sa magana sama ya san haka zai faru yace da tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakalu juhra dhabbin la dakaltum za ku bi hanyoyin wanda suka gabace ku taƙi da taƙi zira'i da zira'i in suka ɗaga ƙafa ka ɗaga a wutar ruwan halar kusa ta kusa suna daga ƙafa kai ma kasa sa hmm. maza su da za su shiga ramin dan mu saboda wata kuma da za ku bi su wannan ramin ku je ku bata tare da su sai sabai suka ce yahudi da nasarar ya rasu da sai mu zata ce to su waye ba su ba to na abin shi yasa duk wata shirka yanzu da ake a bayan kasa wanda musulmai suke yin ta za ka samu yahudu su suka fara yi yahudu da nasara sannan sai mutane mu kuma suka ɗauka saboda kansu ko son zuciya hmm. duk wata bibiya da za ta samu ana yi a cikin al'ummar musulmi to sai ka samu akwai ta yahudu da nasara su suka fara yin ta kafin sun mutu. in baka sani ba kai karatu za ka ga hmm. ko kuma mushrikan laraba dama suna yin wannan eh. sai su rike gumaka sai su ce ayi ba suna bauta gumakan mai suna bauta masu nan don su kai su wajen Allah ne su isa da su wurin Allah ma na da ƙarfi lil ila la yuzun ta ce muna bauta kuma kan nan ne don su kusantar da mu zuwa Allah amma Allah shine abun bauta amma duk da haka ya hana su zama kafirai to wani sai ya rike waje ko shi ya ce wai yana bauta masa don ya kai shi mun Allah subhanahu wataala haka nan kafirin maka ya shi fa'a mun inda Allah wannan kuma ka su za su cece mu a wurin Allah ya hana su zama kafirai sai ka ga mutum ya rike wasu mutane wasu ne masu cetonsa su komi ya sallama duk addininsa su yake wa wasu za su cece shi a wurin Allah subhanahu wataala ceton kan ba sai Allah ba da shi ai Allah ne yake ba wa bayan sa na gari ya ce su ceci wane da wane in ya yarda da wane amma ka kuma ka je maimakon ka nema wurin Allah ta'ala kana nema da to to duk bidiyoyin da ake da shirka masu lalata imani da ka samu ana kwaikwayon yahudu da nasar da mushrikai tun na zamanin farko saboda mm. ka ji wurin Allah shirka babba tana fidda mutum daga musulunci sannan akwai karamar shirka wanda babban laifi amma mutum yana nan a musulmi kamar ka rantse da wani abu ba Allah ba wanda sama yace man halafa bil ghaibi faqad ashar wanda ya rantse da wani Allah man halafa bil ghaibi Allah faqad ashar wanda ya rantse da wani abu ba Allah ba ya yawa Allah shirka hmm. mutum yake yi wannan ko kuma mutum ya riya kai aiki don Allah kake bautawa amma kana son a yaba maka ko a ce kana yi wannan kana tafiyar da ladanka manzo da ce a kawo ma a kafa ala ummati ashirku al-asghar qalu ma ashirku al-asghar qala ar-riya ko yasiru riya mafi tsoro a ke tsoro cewa al'umma na shine karamin shirka suka ce mai karamin shirka shine riya yi abu don a yaba maka ko don a ce kana yi shi kenan kai asarar ladanka manzo da sama ce ubangiji ta ya faɗa hadisi ko dishi أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه من غيري تركته وشركه إن تقوى وداتا daga cikin wanda ake hada ni da su wajen ibada duk wanda wata ibada sai hada ni da wani to zan da wannan ya je ya saka masa ni bana na bukata zai iya saka masa ne ba zai iya saka masa wani ranar kiyama ya sa duk wani wanda yake riya dan alkiyama zai ga ga aiki zahiri amma kuma ba da amfani zai ce ka je Allah ta ce ka je wanda kai don yayi ba maka ya saka maka kuma ba zai iya saka masa sai oh. zama kaman kuranta ga maqadimna idan ma amilu min amali an sura Ga shi aiki amma ba da amfani oh. ba za ka mu ji tsoron Allah mu kiyaye shirka babba da karami domin mu kare imani wai to kai mana aliyu a usman aliyu tambaya karama sharhi babba ila kare mai shirka wannan kuma yace malam ya halatta mata ta yi jam'i da yaranta ta daga murya don su fahimci karatu yara mata zalla za ta yi musulmanci ya tabbata a yi shi waraka tana yi wa matan gidan limanci har magana sassalama kuma ya sa mata mai kiran sallama hmm. sannan haka nan abin nan an samu da abin nan eh, matan manzala su sallama in su Aisha sun yi wa mata limanci sai dai mace in za ta yi wa mata limanci za ta tsaya a tsakiyar su ba za ta wuce gaba irin yadda namiji zai wuce gaba tana sakon farko a tsakiya a haka za a yi salam amma ya zama mata zalla ban babu namiji ko ɗaya ko yaro ne ba za ta yi masa limanci ba mace amma tana yi wa mata yin uwanta. malam jiya na manta ban yi sallar isha'i ba zan biya yanzu ne? na sallah duk lokacin da kamanta hadisi ne ingantacce man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la kafarata lahu laha illa zalik duk wanda ya bacci bai sallah ba ko ya manta bai sallah ba da ya tina yi wannan sallah don ba ta da ka kafara sai an biya to da aka kaje ka biya sallah ne to jama'a yau karamanta jima'a ne insha Allah za mu dakata ɗaya da kwata eh, insha Allah ɗaya da kwata za mu dakata amma yanzu za mu bude waya don mu ansa tambayoyin masu bugowa amma kafin nan ga tambaya guda daya kan takarda malam mun rabu da mijina tun ban tare ba ma'ana ban taɓa saduwa da shi ba zan yi ita. ba ita in dai ba ku shiga ɗaki kun kulle ko kun sake labule ba ba ita hmm. domin ubangiji ta dace يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا قول أنك إيمان إذا كوكا أو إيمان تاسي كوكا سكيسو كاتم كسادو دسو to babu wani idda kuma da kuke da shi nasu wanda za ku dinga lissafa musu ma'ana babu idda akan mata ko da ka a yanzu za ki zuwa ki aurenki idda a ki matukar ba ku ba to jama'a za su same mu a lambar nan dai ba canji tun daga farkon ramadana نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم الله يسامح بسم الله ina so a maimaita mamu yadda ake kamfe da baje. Kamar kamfe iya kama ke zaren da zai ko baje. to duk da mun hansa wannan kusan so biyu a farkon ramadana din nan amma wata kira ko ba ka ne to inda zai kamni ya rakko ne sujada guda biyu ne sai ka zauna ka sallai wa mun sha bayani in ragewa kai za ka yi sabdi in daɗawa kai kuma za ka yi bayani amma rage wannan kai zama sunna ka rage mai karfi kamar bayyana ko sirantawa ko kuma sunnoni guda biyu mm. amma ban da farin farilla ne sai ka kawo ta tukunna sannan sai ka sujada bayani saboda ka in kai kai za ka yi ba'adi in ragewa ne kai kuma za ka yi sujadan ƙabli sujadan kabi kuma ana yin ta kafin a sallare kafin a sallare wato idan ka abin nan idan ka idan ka gama sallan ka ka gama abin nan ta iya za ka sallame sai ka sujada guda biyu sai ka dawo ka zauna sai ka sallame ba bi kuma bayan an sallame sallah ake kana sallamewa sai ka kawo sujada guda biyu sannan sai ka ainihin wato ainihin sallama bayan sallah din kenan sannan abin da ke sa a yi karfi ko ba'ali shi ne kamar da muka faɗa in aka bar sunan karfi ba da ko zoni wanda suke marasa karfi guda biyu amma ban da abin da yake na mustahabi kamar da da hamiyan kabarin haka a ƙashi wannan ba a masa karfi ko a sannan ragin nan in ka tabbatar kayan rage za ka yi karfi ko kuma kana shakkan kayan rage ko ba ka rage ba shi ma karfi za ka yi idan suka zo suka haɗu da karfi da ba'adi to za ka yi kabli ne ma'ana ga rage ga daɗi sai ka yi jari da bangaren kabli sai ka yi ainihin rage sawa'un ragin nan kana da yaƙinin sa ko shakka ta kake mana a ce ragin daɗin tabbas mai ragin kuma kana shakka za ka yi kabli banda tana kuma a ce ragin wato shi ma kana da yaƙinin sa tana takaice kenan ga ta kuma wani tambaya an turo ta tawayar salula ce malam zakar shanu ba jini zan ba da karsana

kuma sun gabu na'am na'am to to na na

masu aiki da aljani kenan wannan ba ce aljani abu da mata ido ba ya halatta ba duk mai aiki da aljani ko kokani shine bokanci ba halatta da a karfi magani a wurin sa a wajen wani daban wanda ba aiki da aljani kuma ba boka ba ne hmm. tambayar ta biyu mutum mata ce janaba da haila sun haɗu hmm. sai ta yi wanka ɗaya ta yi wanka daga dama janaba ne kama ta kenan sai haila suna hmm. so za ta je ta yi wankan janaba Haida kuma ta jira ya dauke ta yi ah. in tana so ko za ta bari sai ran da haidan ce dauke sai ce wanka ɗaya da niyyar na haida da na janaban gaba ɗaya kamar ah. ta uku <clears throat> tana tare da mai gidanta hmm. amma maman mai gidan ba ta son zaman su hmm. shin a ne ta ce a raba mata gida hmm. maman mai gidan ta ce ba ta son a raba gida <coughs> to abin da ya danganci shin ta ce ma mai gidan in ba haka ba ita ya sake ta to zume za a yi to mai gida ya kamata ya fahimta a wani lokacin zama da iyayen yana kawo damuwoyi idan ba su daidaita din ba to ya kamata a raba gida yana da kyau don ya zo a asar na sai na amura ce zuru hunna wala tu jabiru hunna ita kuma hun gidan ta kiya zaman arba eh to kaga bai kamata ba sai na amura ce ku ziyarci iyayen ku kar ku zauna tare da su don za a iya san masa oh. saboda galibi iyaye abin da suka gani za su yi magana duk abin da sai su ga kamar ana barnatawa shi eh, mijin dukiya ko ba a jin tausayin sai ta kuma ta jin tausayin to galibi irin wannan ne yake kawo rikici tsakanin ainihin iyaye da abin in ne ba a zama lalura ba ne to dama gara suna gefe a wani wuri ana kai musu ainihin ziyara sai dai in ta kai gedin da kuma tana bukatar a taimake ta ba za ta iya zama ita kaɗai ba wannan kuma ya zama lalura dole ne a zauna da ita a gida amma da zan samu a keɓance mata wani wurin ta daban ta yadda zai zama kamar ziyarar ta haji amma kuma gidan guda ɗaya ne kuma sannan su ita uwar tana bukatar a mata nasiha samu wasu wanda suke jin maganar su a nuna maka al'amarin ba haka ba za ta shigar da danta cikin damuwa wannan abin da ta ɗauko din duwace ta auro duwace auro ma za a iya samun matsayi wannan damuwa din saboda haka ta dinga sassautawa ta kuma ainihin yi haƙuri akan wasu abubuwa da take gani sannan ita ko matar ita ma mata nasiha ki dinga mata ladabi da biyayya kina kyautatawa zan kyautatawa in ya sa iyayen su ji suna son mata saboda haka tausayawa da kike yi da kyautatawa da ladabi da biyayya insha Allah zai rage abubuwa da yawa ai da yawa ba mutum ce zai saki matarsa mahaifiyarsa ta ce bai isa ba hmm. saboda matsayin matar a wurin iyayensa saboda haka kowane bangare dai a gyara insha Allah sai a zauna lafiya na. to bismillah salamu alaikum salam malam na hukuncin mutumin da baya rike alwala ko yana zaune zai fitar da kisa idan kuma ya yi alwala zai yi ma zai fitar zai yi sallan ta to zai iya yi kawai da dai baya mu amma yanzu ne ya fara mu ya kai wata takwas kenan wannan ciwon ne ki je ki nemi magani sannan a yanzu kowace sallah ki mata alwala ko da alwalan ta warware ki ci gaba da sallar ki ko sallan farilla ko kuma na nafila duk dai ne amma ki alwala kan ki fara na gaba to malam tambaya daga halima yola malam me hukuncin wanda yake mai ilimi baya aiki da iliminsa yau eh, kuskure ne a ilimi amfaninsa shine aiki da shi kuma duk mutumin da ba aiki da iliminsa yana cikin hatsari don ya ba a hadisi wani malamin da ba aiki da iliminsa za a azabtar da shi kafin a azabtar da masu bautan gunki shi ne wani waƙe shi ce wa alimin bi ilmihi lam ya'mala mu'azzabun min qabli ubadi wa malamin da ba aiki da iliminsa za a azabtar da shi kafin a azabtar da ainihin wato masu bautan gumaka domin hadisi kuma ya zo ce a wani matu man ta sa'aru bi nuna farkon wanda ake fara goro wuta da su kaga masu farkon da za su fara shiga wutan jahannama na uku ne na farko mutumin da ubangiji ta'ala ya bashi dukiya sai ya dinga ciyar da ita amma don riya ba don Allah ba yana ciyarwa fi sabila amma don riya sai a tambaye shi a ce na baka Allah ta lafi na baka na maka arziki mai kai da arziki ka ce ai ba wata kofa ta fi sabilillah ce na ciyar da dukiyar na fi sabilillah sai Allah ya ce masa karya kake yi ka ciyar da dukiyar ka ne domin me domin a ce kana yi don a ce kana yi saboda haka sai a shi a tafi da shi wuta wato don a ce shi mutumin kirki sai wanda ya je jihadi ya buki wannan ya buki wannan jarumi sai a tambaye shi an baka karfi mai kai da shi sai na jihadi fi sabilillah sai a karya kake kai ne don a ce kai jarumi ne shi ne sai a kama shi sai je a jashi a kashe wutar jahannama kaga shan bai aiki da ilimin sa ba ikhlasi sai kuma malami wanda Allah ya ba shi ilimi me kai da ilimin ka ina karantar da shi dare da rana Na yi karatun qur'ani yi kaza sai Allah ta ce karya ne ka faɗa ne don a ce kai ne don a ce kana da ilimi sai a jashi a tafi da shi wutar jahannama to kaga wannan shine rashin aiki da ilimi ke ai mal ilmu idan amal bi ilimi aiki da shi din shine abin da ake bukata in kai ilimi baka aiki da shi to me amfani yahudawa me yasa suka halaka ai rashin aiki da ilimi ne Allah ta'ala ya fushi da su wa ba'u bil ghadabi min Allah ghayr a alayhi ai ba sa suna da ilimin amma ba su aiki da shi ba wannan shi yasa ubangiji ta'ala ya fushi da su saboda haka malami ko ba aiki da ilimin sa zai fadda mutane da yawa mutane da yawa za su bata daga ainihin wato ainihin abin nan za su bata da sababin sa shi yasa ne ce fasadun kabirun alimun mutahaddiqun wa akbaru minhu jahilun mutanassibun kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassak barna ne mai yawa a ce malami mana ba ya aiki da ilimi sai na barna a bayan kasa hmm. ko kuma jahili mai ibada shi kuma sai a dauka daidai yake kuma bidiyoyi yake ba a sani ba ya ce dukkanin su guda biyun nan fitina ne a cikin mutane ga wanda yake koyi da su a addini za ka ma su ji tsoron Allah su dinga aiki da abin da suka karanta hmm. to da fatan malama halima yau da ya sauke tambayar ki Allah ya Na'am. Wa alaikum salam. Na yi ne wuya. Lafiya kalau. Muna a yi awon sannan Malam ya iya abin da malam ya ji. Yawa yan Yawa na yi ne a makwai iya makwai iya wannan mako ba ana waɗanda wuce aya biyar. Wai. me hakkin makoci da makoci wanda ba sa magana ya kai tsawon shekara biyar so na biyu to ɗan ya ga ɗayan gaskiya ko? ko oh, gidan gaskiya ko ya rasu ok ya riga ɗayan gidan gaskiya ya rasu na sanya baya in ko kun duniya har kuna na guda na an kuna ko kuma ya ko kuma su kan ku ga duniya amma ba ku ba ba a ba na'am eh a ke ma'ana na ila ila eh, eh, eh mu eh an jima to madalla kamar sa ta karshe da sun bata daga ba su ka shirya kuma suka rasu ba sake batawa haka don na yi haka ake bukata da an bata a shirya daga ba kuma shirin ya zama ya tsoye kuma ya yi kyau sai wancan kuma cewa mutane biyu makwabta ba sa magana har shekara biyar hmm. kuma ɗaya ya riga ta yi gidan gaskiya mun da suka yi kuskure ne zalar lasta sun ce baya halatta musulmi ya kaurace cewa ɗan uwansa sama da kwana su dinga haɗuwa wannan kau da kai wannan kau da kai mafi alkhairi su wanda ya fara wa ɗan uwansa sallama to saboda haka abin suka yi kuskure ne amma tun da ya riga da su sai man nema masa gafara ya kai masa istighfari yana nema masa gafara ubangiji ta Allah a gafarta masa zunubansa insha Allah shi ya nema kansa gafara sannan ya nema makwacin san gafara in Allah ya yarda ubangiji ta Allah zai gafarta musu to da Allah ya saka alkhairi jama'a kamar yadda muka faɗa muku insha Allah yau juma'a kamar yadda muka saba ɗaya yadda fata mutu tattarawa dan a ce kuma a shirin masallacin juma'a Allah ya tabbatar mana da alkhairi da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار